نحمد الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بينك إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan rana ta asabar goma sha shida ga watan shawwal a wannan shekara ta 1431 asabar inda ta daidai da 25 ga watan satumba shekara ta 2010 miladiya za mu dora a karatun wannan littafi mai albarka usulul iman wanda ake gabatarwa a nan kwakwungu cikin garin mina muna fatan da izinin Allah ta'ala a yau kuma ya zama mun kammala wannan littafi din za mu tashi a baban karshe cikin wannan littafi babu tajawuzi fil qawli wa tarki takallufi wa tanaqu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu azza wa jal yake cewa babu tajawuzi fil qawl wannan babun zai mana bayanin hukuncin takaita magana takaita magana idan ka zo yin magana sawa'un wa'azi kake yi sawa'un karantarwa kake yi sawa'un hudu ba kake yi sawa'un duk wani nau'i da ake bukata shin ana bukatar tsawaita magana ne ko ana bukatar takaitawa an gane maganar to ga dole ya zama mutum idan limami ne shi ya zama ya karanci menene haƙoƙin liman wanda yake kaga wannan bai shafi mamu ba abubuwan da suka shafe shi ne shi shi kadai haka nan idan limamin juma'a ne akwai darasi mai zaman kanshi na abin da ya shafi hudu ba me yake cikin shi hudu ba me baya cikin hudu ba kun gane wannan da kyau haka na idan limamin idi ne yana ba da sallar idi me yake shiga cikin hudubar idi me baya shiga haka na idan mai wa'azi ne karatun wa'azin bayan yana da ma'alumat yana da karatun to kuma ya ake wa'azi din kamar yadda malam ya bude wannan babu ce, babu tajawuz fil qawl Babu da zai bayani hukuncin takaita magana ba mutum ya saki magana ba gaba ɗaya ba wa tarki takalluf babu da zai mana bayanin hukuncin barin matsamakai ya zama ana mutum ya matsa ma kai ko dai wurin masa'il ko kuma wurin magana ya zama da dole duk waɗannan al'amurra ɗin malam ya gina musu wannan babi hadisan da malam ya koro su za su ba da bayanin hukuncin wannan babi ɗin ana bi umamata radiyallahu anhu marfu'a alhaya'u wal ayyu shu'batan min al iman wal baza'u wal bayanu min an nifaq rawahu tirmidhi wani hadisi hadisi ne na abi umama albahili rabbi radiyallahu anhu Allah ta'ala ya kara mushi yadda abu umama albahili yake cewa ma'aikin Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya ce shi yasa ya ce marfu'an kuma ma udifa lin nabiyyi marfu wa ma litabi'in huwa al-maqtu ma'aikin Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya ce alhaya'u kunya wal ayyu da rashin matsa makai wurin nuna fasaha a magana shi ubatani min al-iman waɗannan al'amuran guda biyu rassa ne biyu na imani domin imani yana da rassa da yawa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa abin nan abin nan qawlu la ilaha illallah da imatatul aza min at-tariq da al-haya'u min al-iman yake cewa imani yana da shuba 70 da wani abu yana da rassa 70 da wani abu fa'alaha qawlu la ilaha illallah masa samu shuba nawa kenan daya wa adnaha imadatul adha an tariq nau kenan sai ma Allah ya ce wal haya'u shu'batun min al iman kunya reshe ce ta imani kun gane wannan da kyau binai akan wannan idan mutum ya zama yana cewa shi a garin nan baya jin kunyar uban kowa baya shakka kowa a yanzu yana shelanta ma mutane wani bangare na imani da ya rasa Allah ta'ala ya sauke. daidai na kuma sai mu fahimci cewa mutum ba zai dauki kunya ta hana shi fahimtar addini ba eh ba a kafa hujja da kunya wurin kin fahimtar addini sawan yana namiji ko yana mace dole ne mutum ya tsaya ya koyi ilimin addininsa a nan ba zai ce yana jin kunya ba duk da cewar kunya tana tasiri a nan inda mutum yana da kunya za ka ga yadda i tambayar za ka ga yadda i karatun in kuma ba shi da kunya to za ka ga yadda i tambayar ina fatan muna gano wannan da kyau saboda ka baki Allah tsira da aminci Allah subhanahu tabbata gare shi ce kunya wani bangare ne na addini na imani wal ayyu shine rashin matsa makai a wurin magana saboda me saboda gudun kada mutum ya kuskure ko waɗansu al'amurra ɗin sai yadda mutane za su ganshi kamar da'if ne da yawa za ga mutum ya yi shuru a ba shirin i ba ai mun karanta hadisai jiya tare da ku asar ɗan abdullahi bin abbas da ake magana a kan shi ke ce akwai bayan allah da shiru jin tsoron allah ya sa suka yi shiru inda za su yi magana za ka ji su masu zalaka harshe ne an gane wannan da kyau Ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yake cewa wal baza'u yasasshiyar magana wal bayanu da tsawaita bayani shu'batani minan nifaq waɗannan rasa biyu ne na munafunci kun gane maganar sabili da haka kar mutum ya zama ne yana da yawan yasasshiyar magana shi mutum ne mai ba'a kun gane wannan da kyau balle har in za a yi taro a ce wai an bada. da lokaci minti biyu minti uku a samu wanda ya fi kowa rashin kunya wai ya fito ya ba mutane dariya wannan duk baya cikin addinin musulunci wal bayan da yawan bayani tsawaita bayani shubatani mina nifaq waɗannan rasa biyu ne na munafunci rawahu turmuzi imamu turmuzi ya rawaito shi bina'i akan babin da muka tarjama da muka yi ta hadisi wannan hadisi ne yake nunawa yana nuna tsawaita bayani shine mafi alheri ko taƙaita bayani ta ina ne wajahu shahid a hadisi din tun an ga kawo hadisi ana bukata kuma makallaci ina ka harara wurin bayani din eh ɗaya kenan al'ai kun gano wannan al'ai da ana sallallahu alaihi yace rashin matsa ma kai wurin bayani yasa can ma ne yace wa tarki takallufi da rashin matsa makai wa tanattu da shishigi da kankan ba وعن ابي ثعلبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ان احبكم الي واقربكم مني يوم القيامة احسنكم اخلاقا وان ابغضكم الي وابعدكم مني مساوئكم اخلاقا الثرثارون والمتشدقون والمتهي والمتفيهقون رواه البيهقي في شعب الإيمان وللترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه حديث لدى أبو ثعلبة ميسونا جرثوم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال lallai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna ahabbakum ilai lallai mafi soyuwanku a gare ni wanda na fi so wa aqrabukum minni yawmal qiyama wanda ya fi ku kusa da ni a ranar alkiyama awwano kenan wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi so a cikinku. da kuma wanda ya fi kowa kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar alkiyama domin ranar alkiyama ita ce rana mafi tsananin rana subhanallahi al'afu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ya fi kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ranar alkiyama shine ahsanu ahsanukum akhlaqan wanda ya fi ku kyawawan ɗabi'u eh kaga kyakkyawar ɗabi'a ba ƙaramin alkhairi ba ce sai kuma aka ce wanda ya fi kyawawan ɗabi'u ba a ce wanda ya fi tarin ɗabi'u ba kyawunsu ake magana kamar da Allah ta'ala ya ce tabarakal ladzi bi yadihi al-mulk huwa ala kulli shay'in qadir والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ayyukum ahsanu amalan wanne ne a cikin ku yafi kyakkyawan aiki ba wai wane ne ya fi tara aiki ba ka san tara aiki daban yin kyakkyawan aiki kuma daban to wanne ne ya fi yin kyakkyawan aiki sa wannan hadisi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa ahsanukum akhlaqan wanda ya fi ku kyawawan ɗabi'u domin kyakkyawar ɗabi'a ba karamar tasiri take yi ba kyakkyawar ɗabi'a tana taimakawa sosai da sosai wurin isar da saƙonni wani a daidai lokaci sai da ya kasance ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fi kowa ƙi ba a cikin ƙanƙanin lokaci ya zama ne shi ya fi kowa so sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kyakkyawar ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta shigar da mutane musulunci sosai da sosai ba tare da sun jima magana shi ba kyakkyawar ɗabi'a shi kawai da sun gani to kuma kun ga idan ana maganar koyi da manzo Allah sallallahu ta'ala sallama gaba ɗaya ake yi da maganganun shi da ɗabi'unsa da ayyukansa da shiruɗinsa da maganarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma kyawawan ɗabi'u suna daga cikin abubuwan da suke ƙara ma ma'auni nauyi ranar tashi alkiyama ma'auninka na kyawawan aiki ba kyawawan ɗabi'u suna cikin abubuwan da suke ƙara mishi nauyi sai ma Allah yake cewa inna abghadakum ilayya lalle mafi fushinku wanda na fushi a cikinku wa ab'adakum minni wanda yafi kowa nesa da ni ranar alkiyama masawi'ikum akhlaqan wanda yafi kowa mummunan ɗabi'a wanda yafi kowa munanan ɗabi'u shine nafi ko shine nafi kyama shi nafi ki kuma shine yafi kowa nesa da ni a ranar tashi alkiyama kyakkyawar ɗabi'a ta kowane bangare mutum tsakanin shi da mahaifan shi munanan ɗabi'u ne yake mu'amalanta iyayen shi da su tsakanin shi da malaman shi munanan ɗabi'u ne tsakanin shi da yan uwan shi ɗalibai da suke karatu munanan ɗabi'u ne tsakanin shi da iyalan shi munanan ɗabi'u ne tsakanin shi da kowa munanan ɗabi'u ne ai ka bari a faɗi kyakkyawan aikin ka ba a gaban ka ba ko ba ba a gaban ka ba kun fahimci wannan da kyau da kyakkyawan ɗabi'u ba karamin alkhairi bane munanan ɗabi'u ba karamin sharri bane daga cikin sharrin su suna sawa mutum ya zama shine mafi nisa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sharrinsu suna nuna ya zama nan mutum shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fi kyama ya fi ƙi. muna nan ɗabi'u kenan daga cikin muna nan ɗabi'u nan akwai asarsarun mutum ya dinga zubin magana kamar indaruru zuban magana ita ce asarsarun kuma idan aka ce mutum ya fi yawan magana za a ga da masu kyau da marasa kyau haka suke fitowa daga bakin eh saboda zuban magana ba shi da kyau ka bari mana a ce malam baka ce komai ba ko har yanzu kai baka ce komai ba amma mutum ya kama in ya rike raga shirin in za a daɗe shi magana shi ake so yake so a ji shi baya so kowa ya jina shi abin baya so ya saurari kowa sai dai shi dole a saurare shi in mutum ya zama irin waɗannan za ga yana bada labari har na ƙarya saboda na gaskiyan ya riga ya ƙare kuma yana so a ci gaba da sauraren shi to kaga dole ya dinga ƙaro na ƙarya kenan wal mutashaddiquna da masu ƙalƙale wurin magana suna fitar da harsuna suna fitar da harufa na ƙaƙale wato ka kiyaye idan aka ce idan aka ce za ka yi magana fa magana ka yadda kowa duk bil'adama adama yake yi ba maganar sai ka ƙara ko sai ka rage eh to amma huce gona da iri a maganar to shi ma laifi ne a cikin yaranka da kake yi ai kowa ya riga san yadda kake yaranka kowa ya san kabila ka kowa ya san yaran da kuke yi sai zama na kai naka kana ƙara mishi gishiri da zarar an ji magana iri kaza to ta wane ce ai shi yake kaza shi yake kaza shi yake kaza mun ga ku kira mai kabu kabu mai kuke sha hmm? lai wal mutafaihiquna al mutafaihiquna sune shine mutumin da idan zai yi magana yana yin magana ta yadda kowa zai ji cewar shi ya san komai yana so ya gamsar da mutane shi ya san komai eh shi ma akwai hanyoyin shi da yawa idan Allah ta'ala ya sa ya kware a wuri kaza idan an mai tambaya ta wuri kaza ba zai iya jingina ta zuwa ga wani ba zuwa ga wanda yake shi ya san ya fi shi kwarewa akan wannan a'a zai yi kokarin ya ga ya ba da amsarta ko a maganganun shi ko a karantarwar shi ko a komai da komai na shi to haka duk waɗannan al'amura waɗannan munanan ɗabi'u ne ya zama na mace shi sarsar ne mai yawan magana ne zuba yake yi in darar kenan gida bai kushi ba yana bai mana daji sannan mutum ya zama mai kakale ne wurin magana magana shi ta sha bamban da ta kowa sannan ya zamana abin nan a wurin maganganun shi da so yake nuna shi cewar ya fi kowa sani Allah ta'ala ya sauke wani hadisi rawahu bai imamu bai ne ya rawaito shi fi shu'abil iman a cikin littafin sa shu'abul iman Imam bai yana da littafin shu'abul iman rassa na imani ya tara hadisai da suke magana akan rassa na imani daga cikin rassa na imani a wannan hadisin me zaka iya tsinta in an tambaye ka saboda mai imamul baihaqi ya kawo wannan hadisin cikin shu'abul iman me zaka ce ina ya kalla ya kawo hadisi din barakallahu fikum kyakkyawar ɗabi'a, ma'ana kyakkyawar ɗabi'a ma reshe ce daga cikin rassa na imani wannan hadisi din yana da banda imamul haƙi ma akwai kamar da malam ya faɗa wa tirmidhi na hawu an jabir radiyallahu anhu imamul tirmidhi yana da wani bangare na wannan hadisi ya rawaito wani hadisi din wani bangare na shi hakan nan ma imamul sai bukhari a wani bangare na wani hadisi din wa an sa bin abi waqas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها رواه أبو داود وترمذي إيه naku ya kara ahmad kenan ko wa an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu qala hadisi daga sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara mushi yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala wa sallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yace la taqumu sa'atu alqiyama ba za ta tashi ba hatta yakhruja ƙaumun. har sai waɗansu mutane sun fita ya sun bayyana kenan ya'kuluna bi alsinatihim suna ci da harsunansu kama baƙaru baqaru bi alsinatiha kamar yadda shanu suke ci da harsunansu domin da aka ce albaqaru jami ne na albaqaratu ka kiyaye albaqaru yasa suka ce innal baqara tashabaha alaina wa inna insha Allah lamuhtadun innal baqara lalle shanun sun rikice mana domin da saniya ɗaya ce ai ta yana za ta rikice musu In inda guda biyu ne ana rikice musu yasa suka ce innal baqara shanun domin wannan shine ismul jinsi abin nan ismul jam'il jinsi wanda ake bambance shi da mufrad din shi ashjaratu shajaratu bishiya daya ashjaru shajaru bishiyoyi al saniya al shanu haka suke ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare ki cewa alkiyama ba za ta tashi ba sai waɗansu mutane sun bayyana waɗannan mutane ne waɗannan ya kuluna bi alsinatihim suna ci da harsunansu sun mai da harsansu sun mai da maganganunsu sun mai da duk wani abu da za su yi shine hanyar cin abincinsu ba za su taimaka ba sai an ba su wani abu ba za su ce abu su ce ma kaza ba za su yi ba sai an ba su wani abu in ana son a cimma wani bukata in dai ta harshe ne su za a nema sun mai da harsunan su a matsayin wurin cin abinci Allah ta'ala ya sauwace in ga sabanin annabawa kenan da annabawa suke cewa qul ma as'alukum alaihi min ajar wa ma ana min almutakallifin bana tambaye ku komai bana tambaye ku lada akan wani abu ni kuma bana cikin waɗanda suke dora ma kansu abin da ba za su iya ba Allah ta'ala ya sauwace ba haka irin waɗannan mutane ana samun su a cikin al'umma da Allah ta'ala yake cewa idza utu minha radu idan aka ba su sai ka ji sun yi gumi da bakin su idan ba a ba su ba sai fushi da kowa kun gane wannan kun mutum zai dinga neman tsarin Allah ta'ala kada Allah ya sanya shi daga cikin waɗannan mutanen da za su bayyana a ƙarshen alkiyama wanda yake san mai da batunansu harsunansu shine wurin cin abincinsu idan yunwa ta kama su rashin kuɗi ya kama su ba za su iya cin zarafin kowa ta yadda zai ba su wani abu su shiru su ne da iza utu min radu idan aka ba su sai su shiru idan ba a ba su ba sai ga jisu suna ta tara a gari Allah ta'ala ya sauke rawahu ahmadu wa rawahu abu dawud wa tirmidhi wala abdullah ibn amr radiyallahu anhuma marfu'a إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها رواه الترمذي وأبو داود وأنا عبد الله بن عمرو Kakuma kuma hadisi daga abdullahi dan amr radiyallahu anhuma Allah ta'ala ya kara musu yadda. hadisi ne marfu'i abdullahi bin amr yake cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake yana cewa ma'aikin Allah ya ce inna Allah lalle Allah yubghidul baligha yana fushi da baligh kun gane ko baligh shine mai kyakkyawar magana amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin sa bai ce albalik din kaɗai ya shiru ba sai yasa ya ce albalik min rijal domin lafazin cewa albalik ba sifa ce ta da batanci ba kun gano wannan idan za a yi bayanin sifa na batanci na mummuna sifa to sai an yi bayani sai ana sanin yake cewa minar rijali shi wayo a cikin mutane ba wai a cikin maza ba a cikin kamar yadda muka faɗa jiya idan aka ce ar-rijal maza da mata suna shiga in dai ba an fayyace ba da Allah ta'ala ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa aka ga an fayyace a wannan aya amma da Allah ta'ala ya ce rijalu la tulhihim tijaratun wa bai'un an zikrillah wa iqamis salah kaga nan ba za ka ce mata ne banda maza ba ko maza ne banda mata ba gaba ɗaya ne amma shi lafazin zakar wannan yana gazgatuwa ne ga namiji kaɗai kamar yadda lafazin unsa yake gazgatuwa zuwa ga mace kaɗai shi wannan wanda Allah ta'ala yake fushi da shi ta sanadiyar balaga shi ne yasa allazi ya takhallalu bi lisanihi wanda yake kakale da harshensa kama takhallalu al-baqaratu bi lisaniha kama yadda saniya take kakale da harshensa kamar yadda saniya take cin abinci da harshensa haka shi ma yake balaga da harshensa ya mai da harshensa wurin cin abinci saboda haka dogon bayanin da za ka yi domin ka bata wani shi a ƙasa da minti biyu a rabin shafi a jarida ko a daidai ƙasa da minti ɗaya sai ya ɓata mutum cikin ƙanƙanin lokaci saboda an tashi neman mutanen da za su da za su saki maganganu a kowane irin hali su kawai ake nema daga ce aka samu wani kawai eh a kowane bangare na rayuwa shi ya mai da harshen sa wurin cin abinci in siyasa ce ba zai tsaya iyita ba tunda ba an kasa ba ne sai ya shiga kawai ko dai ya ci ko ko ya faɗi a'a shi ba shi a gefe guda kawai yake in dai za a ci zarafin wani shi za a sa ka ji shi da taratsin gaske kun gano wannan ko a cikin malamai in ana so a cimma wata manufa shi za a sa algafatu mala ya kamata ku ce kaza ya kamata ku ce kaza ya kamata ku ce kaza wai shi ake cewa ya kamata ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ana mai wani abu sai ga yana taratsi ya mai da harshen shi wurin cin abinci kamar da saniya ta mai da harshen ta wurin cin abinci Allah ya sauke وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من تعلم صرف الكلام ليثني به قلوب الرجال او الناس لم يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا wani hadisi hadisi ne da abu hurairata ya rushe shi daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, abu huraira yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man ta'allama sirfan nas sirfal kalam duk wanda ya koyi yadda ake jujjuya magana yadda ake cancanza magana yadda ake magana kwaskwarima yayi wannan ne liyus niyya bihi qulubur rijal don ya karkato da zukatan mutane zuwa gare shi eh kun yanzu ya nuna koyan abin koyan magana din aibu ne ko ba aibu ba ba aibu ba ne koyan magana ba aibu ba ne aibu din niyyar da ya koyi magana da ita ya koyi magana ne domin ya karkato ya koyi yadda ake karkato zukatan mutane zuwa gare shi ya zai a mallaki mutane da magana shi kawai abin kenan da yake so ya koya a ai malam ka san wani Allah in yana jawabi dole ka tsaya ka sami ido shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qulubur rijal ne ko ya ce qulubun nas shi yasa ya ce qulubur rijali awin nas sai zama wannan shakkun ne min rawi kun gane ko domin suna kokarin su ruwaito maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama haka suke so surutu saboda ka anan da in shakka sai da yace qulubur rijal awin nas duk da kyan ka duba zaka ga bambanci amma lafazan yake so ya faɗa irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa domin bu kuma a darussan mu na shekaran jiya nake da mun yi magana da Annabi sallallahu yake cewa wanda ya ji magana shi fa wa'aha ya kiyaye ta fa addaha kama sami'aha ya bayar da ita kamar yadda yaji to kaga idan ya zama kulubar rijal ne shi kuma yace kulubun nis abuna annas kaga yanzu lam yu'addiha kama sami'aha shi yasa to su gaba daya amma sai ga mutum ya tattaro maganganu gaba daya kawai shin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kuma bar hagare suke ba kawai da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ka ana buƙatar mutum ya iya tantancewa ko da a littafi kake karantawa ka bambance maganar mai sharhi da kuma hadisin da ya kawo don wannan yasa da mutum ya karanta magana a littafi sai ya ɗauka hadisi ne ba ka ganin da mutum ya ganka da littafai sai ce kai amma wani yana da ƙur'anai ko ba kai cewa ce wani yana da ƙur'anai da yawa kai to dole ne ka tantance in kana karanta littafi na farko ina ne inda mawallafin littafin ya ciro ayar kun gane wannan ka gane farkon inda ya ciro da karshen ta a cikin littafin nashi idan hadisi ne ka gane iya ina ne hadisin sannan kuma iya ina ne magana shi dan da yawa zai iya kawo hadisin da bai yi daidai da magana shi ba wannan matsalar ɗaliban ilimi sun samu kafarsu da yawa a ciki sai zamana malami a littafin sa ko a maganganunsa zai yi maganganu da yawa sai ya kawo hadisi zai ga hadisin bai mutsabaka da magana shi ba sai ga ya ce ai ya kawo ayoyi da hadisai mun ji ya kawo ayoyi da hadisai sun yi daidai da abin da ake magana akai shi kuma wani abu ne daban kisa ko ga a tashin barko ne ce ina wajen shahid ina wajen listidlan a hadisi din dole ne ka dinga tantance wannan sosai da sosai duk wanda ya koyi yadda ake karkatar da magana yadda ake juya magana domin mutane su fuskance shi kawai su ji cewa shi shi kadai ba wai domin yadda zai taimaka mashi isar da saƙon Allah ta'ala ba a'a domin ya mallake mutane kawai lam yaqbal Allahu minhu yawm al-qiyama ranar al-qiyama da dai Allah ta'ala ba zai karba a wurinsa ba sarfan duk wani abu da kaga na kira ce fi siyakin nafi lam harfu jasmin ne wa nafi Allah ta'ala ba zai karba ba wala adlan haka na Allah ta'ala ba zai karɓi fansa ba Allah ba zai karɓi wani abai da ya kawo a matsayin fansa a gare shi ba saboda me saboda mummunan niyyarsa a nan za ku ga tasirin niyya shi yasa littafai Imam Nawawi ya buɗe littafinsa arba'in Nawawi kitab arba'in fi mabani islam wa qawaid al-ahkam da hadisin hadisin Abdullahi hadisin Umar dan Khattab hadisin da Annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare yake cewa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa haka nan da shi imam bukhari ya bude sahih bukhari da yace kitabul wahyi wa qawlihi ta'ala ko wa qawlihi jalla zikru inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wa nabiyina min ba'di sai koro hadisin Humayd ya kawo hadisin innamal a'malu binniyat so ake a gyara maka niyya da shi al-imam an-nawawi ya sake bude littafin sa mhm, riyadu salihin wai kullun ana da jaddada maka shine a matsayin niyya ka kyautata niyyarka ka kyautata niyyarka kar ga cewa ai ka iya cikin arba'un hadith a'a sai aka sake maimaita maka shi a cikin riyadu salihina kar ka ka iya cikin riyadu salihina aka sake maimaita maka cikin sahih bukhari hadisin farko ya kamata ke tambayar saboda me yasa malaman nan suke ta maimaita shi eh saboda a kyautata niyya idan niyya ta kyau to da izinin Allah ta'ala sauran al'amura za su biyo baya kyakkyawan niyya shi ke sawa da zara an maka gyara kawai ka ji ka gamsu mun wannan nan da nan yake sa kake da ana lissafa malami daga cikin mutum ne mai yawan taraju da ya ga abin da ya saba ma abin da shi yake a kai da dalilai sai kawai ka ya canza saboda yanzu an kawo mai dalilai wanda yake lalle ilalla ya sun fi karfi akan wanda yake da shi yake a kansu ko kuma wanda yake a kansu din ashe ma watakila kuskure ne aka yi mai kyakkyawan taujihi a kansu nan da zai saki wancan ya kama wannan saboda me kyakkyawan niyyar da yake da ita yana taimakawa mutum sosai da sosai wurin neman samun kyakkyawan ilimi da wurin isar da kyakkyawar da'awa to kun ga wannan saboda rashin kyakkyawan niyyarsa ma'aiki Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai karbi wani fansa a wurin sa ba ranar alkiyama wa an Aisha radiyallahu anha qalat kana كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه وقالت كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه وقالت إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم رواه أبو داود بعضا وعن عائشة رضي الله عنه حديث رجعنا عائشة الله تعالى قال متى يدا تشي kana kalamu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fasla maganar manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallama ta kasance daki daki ma'ana yanzu magana ma ana koya maka yadda za ka yi maganar magana shi daki daki ce amma za ka ji wani mutum in yana magana ba full stop babu kwama kwama inda numfashin shi ya tsaya haka ne ko ba ka wani haka zaka ji yake ta zubo shi ba wasu yake cewa ba kai ba gindi haka zaka ji wani yake magana to yanzu ana koya maka yadda ka yi magana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta kasance faslan magana ce daki daki daya bayan daya gaba gaba yafhamuhu kullu man yasma'uhu kullu man yasma'uhu duk wanda ke sauraren shi yana fahimtar sa yana gane ina yasa gaba eh saboda haka yanzu dole a matsayinka na ɗalibi in ka tashi kana nasiha ka ji a waɗannan 'yan mintuna da ka yi wanda i saurare ka shin zai iya lissafa abin da ka faɗa zai iya cewa yau mai nasiha nan ya yi magana a kan kaza a kan kaza a kan kaza ko kuwa nan kasan mutum wani zai iya ɗaukan awa goma sha awa biyu awa uku yana jawabi amma kai da ka saurari haka ce ka lissafa akan abu akan mai da mai yi magana ba za ka iya lissafa ba haka ne ko ba haka bane shi yasa nana Aisha radiyallahu anha take cewa kana yuhaddithuna hadisan ya kasance yana karantar da mu karatu yana karantar da mu hadisi law addahu al-ad inda mai lissafawa zai lissafa la ahsahu da ya lissafe shi zai ce ma'aikin Allah ya yi magana akan kaza ga dalilin da ya kawo akan maganar ga abin da ya faɗa ga abin da ya faɗa ya yi magana akan kaza ga abin da ya faɗa ga abin da ya faɗa wallahi za ka ga wani idan an ba shi minti goma i jawabi ya fi jawabin wani na minti sittin awa ɗaya kenan kun yi shiru haka al'amuran suke nam waɗansu al'amuran ɗabi'a ne da Allah ta'ala ya ɗabi'a ta da mutum to amma fa ka sani karatu da kake yi na gidan annabta kana karanta ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun shi ya kamata a ce sai rage su saita ka tunda kullum kamata yi a karatun da ka bayar muhawarar da ka bayar darasin da ka bayar ke tsin ka ga ina ne kai kuskure ina ne kai daidai ma'ana ina ne kai daidai da yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ina ne kai kuskure akan yadda yake yi wannan sai ya taimaka maka ka dinga jarawa kuma zai taimaka maka ka dinga rike lokaci ai ga su masu amfani da kafafen yada labaru ba ruwan su da ka cimma buri ko baka cimma buri a wannan magana da kai ba da zaran ka ci minti ashirin za su fare maka haka idan tv ne sauran minti biyar da zaran ka yi kaza za su ce maka sauran ka minti biyu sauran minti ɗaya suna maka haka ke maza ka kammala ka isar da sako ko ka isar da sako ba kun gane haka nan kuma program din na minti goma ne ko na minti goma sha biyar ko na awa ɗaya za a fara nuna maka lokacin ka ya ne ya kusa karewa to haka dole ka koyi iya gyara magana domin ingantacciyar da'awa ba domin ka janyo tunanin mutane zuwa gare ka ba ta yadda akwai inda za a ce malam an baka minti biyu to bai kamata a ce minti biyu nan ka ɗauke su a muƙaddima ba eh don wani minti biyu a muƙaddima yake yi an baka minti biyu minti biyu yana ka kammala su a muƙaddima za a ce ka dakata ne dama minti biyu aka baka shi yasa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare yake ce na Aisha take cewa law addahu al-ad inda mai lissafawa yana lissafawa la ahsahu da ya lissafe shi to haka ya kamata ka koya magana ka koyi irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a ce yana kakalorin magana ba a'a yana magana ne na duk wanda iji shi zai fahimce shi haka ake so kai magana ka duk wanda iji ka zai fahimce ka sawa'un yanzu ya fara kama karatu zai fahimce ka sawa'un yayi zurfi a karatu zai fahimce ka to amma ka tsaya wajen kakalo magana wurin abin nan zalakar harshe sai ya zama na waɗansu fa'idojin da ba su ne makasudi ba sun riga sun cinye filin Allah ta'ala ya so wa qalat kuma na Aisha take cewa innahu lam yakun yusridul haditha ka sirdukum annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai kasance yana kwararo magana yadda kuke kwararo magana haka ba sallallahu ba haka yake yi ba ba zubo magana haka yake ba a'a yana yin ta daki daki daki daki filla filla gaba gaba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake magana ba kawai in ya zauna yana zubo magana ne kamar yadda kuke zubo magana ba in jina na Aisha radiyallahu ta'ala anha arhim da wannan abin nan darasi ne ga ɗan uwa ɗalibai al'umma kulli maqamin maqal ka tashi za ka yi nasiha a masallaci tsakanin magariba da isha kaga nasiha tsakanin magariba da isha ta sha bamban da nasihar bayan sallar asuba eh kun yi shiru ta yana suka sha bamban ta lokaci wanne ne fiyarwar lokaci a tsakanin magariba da isha shi ya fiyarwar lokaci na bayan sallar asuba ba shi da yalwar lokaci sai dai kuma kwakwalan mutane shaf take rikici bai shige ta sosai ba ta ina ne na bayan sallah asuba ya fi karancin lokaci ta yadda karga manta bayan aka idar da sallah asuba waɗansu ma'aikata ne su ake yi report a ma'aikata shi karfe bakwai eh saboda ka tunda karfe bakwai ake so ya zamana ya isa ma'aikata to haka ya kamata a ce karfe nawa ya wanka karfe nawa ya sanya tufafi karfe nawa ya ci abinci ko ya sha shayi ko ya sha kunu ko ya sha kamu duk dai ya zama ya isa can wani kuma dan kasuwa ne dan kasuwa dan kasuwan kullum a bakin gate ake bude gate an gane wannan da ke ko to kuma so ake kowanne ba tare da kaci lokacinsa ba amma wasu kuma yan makaranta ne saboda haka maza za ga da kayan makarantar suka zo sallah asuba din an gane wannan kuma kowanne so ake ka bashi lokacinsa kuma kowanne so kake ya saurare ka ba tare da yana tunanin inda zai tafi ba to ga wannan zai taimaka ka ɗauki ƙaramin lokaci ta yadda za ka isar da kyakkyawan saƙo saboda ƙwaƙwalo shi dai hayaniyar ba ta shiga ciki ba amma da zaran ƙarfe takwas ya yi tara goma na safe hayaniya ta fara ƙarfe goma sha ɗaya sha biyu ta yi to za ka ga mutum yana lissafi yayi ɗin ko take to kaga bayan sallama gariba shi lokacin shi an kai la'akari da nasiha shi da kuma ta bayan sallar isha wace ce tafi ta bayan magariba fi don ta bayan sallar isha kuma mutane suna so su yi su abinci eh kun gane wannan da ke ko in dai ba kuma ka bar su su je su ci abincin su dawo ba to kuma in su goma suka sallar ishar in suka tafi wajen dawowa bai wuce mutum uku su dawo ba kun yi dariya to haka dole a matsayinka mai karantarwa mai nasiha kai amfani da lokaci shi na bayan sallar magariba din ka sani waɗansu sun dawo aiki suna shiga gida ne suka fito sallar magariba eh wani yana kai cefa ne yana komai ya fito sallar magariba to shi ma kuma karkace lokaci wani yunwa tana tare da shi yana buƙatar a kammala karatu ya je ya ci abinci to haka a ko ina da ina su ake zamana karatun ka da ya zamana cip-cip yana da kyakkyawar tsafta ba tare da kaci lokutan mutane ba eh wannan kuma ba shi ke nuna su kuma mutane su dinga cewa da suna daga saboda rashin ladabi a dinga daga mai magana ko mai hudu ba ko mai karantawa ko mai wa'azi ana daga mai hannu ya lokaci yayi ba Allahumma sai in shi ne ya ce ya wakilta mutum guda ya dinga na da shi malamin ka ne ko da da ce ya wakilta ka ka dinga na bahar da shi ba kuma na ka ɗauki abun wani mukami bane sai da ka dinga dinka shi kun fahimci wannan da kyau ma'ana dai kun ga akwai karantawa sosai da sosai wurin yadda ake tsara magana ta yadda ba za ka ci lokutan mutane ba amma dai lalle mutum ya dinga zuba karatu babu plus babu kwama wannan ko a cikin mutane za ka ga baya abin nan kamar ko an sa lokaci ko an sa lokaci ko malami ya sa lokaci ba tarbiyya bane ku ce da malam lokaci yayi ko malam ya sa lokaci ya fi ku sanin lokaci eh ya fi ku sanin lokaci kawai in ka gana da wani abu daga ce lokaci yayi kwara ke wani rashin ladabin tunda dai rashin ladabi ne kai sun sun sun ka tashi in ga sai ni amfani da lafazin kai sun sun sun ka tashi ko ce ta magana yana jin hankalin mai karantarwa cin cewar lokaci ya yi sai ya sa wata fa'idar da zai faɗa ta fice daga bakin kun fahimci wannan da ke ko malami ne ba zai ce a sa lokaci sai mutane ɗalibai su ji cewar to ai shi ce a sa lokaci malam lokaci ya yi wannan duk ba a karkashin karantarwa Allah ya sauke rawahu abu dauda ba'da abu dauda ya rawaito wani bangare ne wannan hadisi ne wa na hurairah radiyallahu anhu qala إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فقربوا منه فإنه يلقى الحكمة رواه البيهقي في شعب الإيمان ya kamata da ɗalibi zai samu littafin shu'abul iman kenan ko ba haka yake ba da mun karanta sai a ce rawahul baihaqi fi shu'abul iman rassa na imani ya kamata ka je ka samu shu'abul iman ka ga mai imam waɗanne al'amura ne imam al ya tattara a cikin wannan littafi nashi da yake nuna abu kaza yana cikin imani abu kaza imani ne abu kaza imani ne ma ki Allah tsira da minta Allah tabbata gare yake cewa wa na bi hurairah radiyallahu anhu hadisi daga abu hurera. asar ne kenan na abu hurera. ma'ana maganar abu hurera ce yake cewa idza ra'aytumul abda idan kuka ga bawa yu'ta zuhudan min ad-dunya ana bashi saboda yadda yake gudun duniya zuhudu kenan idan aka ce zuhudu kuma shine nisanta hal abana haram da cin halal wani shine zuhudu baya cikin zuhudu haramta halal kun yi shiru ka san wani yana ganin cewa wai cin daɗi rashin zuhudu ne ka je yana ce a malaman nan ba su da zuhudu su suke shiga waɗannan dankara dankara motocin a kun yi shiru ko kuke faɗa abin da ake bukata shine halas mutum ya zama na abin da zai ci halas ya nisanci haram sai dai waɗansu al'amuran da suke ba wajibi bane a rayuwa nisantar al'amuran da suke ba wajibi bane a rayuwa ba tare da haramta su ba shine ake magana ba wajibi bane a rayuwa kuma ba tare da ka haramta su ba yawaita sutura ba wajibi bane a rayuwa ga dan kai sutura ka ɗaya na jikin ka ɗaya ka wanke ne aibu a ciki eh amma wannan kuma zai sa dole ka tarbiyyantar da matarka akan haka kana da yalwa ba za ka mata dinki ba ko ƴaƴanka ba za ka yi musu dinki ba eh tunda da kai za ka yi zuhudin kuma sai ka dora ma wani shi ma yi zuhudin nan naku ya kawo ya rafa a shi kenan وأنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا معنى حديثي ne marfu'i kenan daga Abu Hurairata yace manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace idza ra'aytumul abda idan kuka ga bawa yu'ta zuhudan min ad-dunya ana bashi dan gudun duniya ba dan me ba kenan ba ana bashi bane dan neman tsari daga harshen sa eh kasa akwai wanda za kawai ka bashi ne neman tsari daga harshensa dan an baka bashi ba can zai buga ka a kafar yada labari Allah ta'ala ya sauke wannan ba yana nuna cewa a ba mutum a ba yan jaridu cin hanci da rashawa bane fa a ba su ake nufi ba a da aka ce kafar yada labari a zaka ji ka a gari kawai saboda tsabagen baka bashi ai wani maroki din wani maroki din irin cin zarfin da zai ma kwarar bashi naira biyar kawai ka yi isu jibari ka wuce duk wanda kuka ga ana bashi don gudun duniya wa qillata mantakin da kuma karancin magana shi karancin harshensa kun ga shine da abin da muka faɗa da zuba wai ana bashi ne don gudun harshensa ba a ana bashi don karancin harshensa duk ma'ana kun ba mutum ne ba mai surutu ba balle hayyata yana aibanta wasu to wannan faqarabu minhu ku yi kusa da shi na fakatari buminu ku yi dab da shi fa innahu lakkal hikima wannan mutumi mutumi da Allah ta'ala yake sanya mai hikima Allah ta'ala yake cewa man yutal hikimata faqad utiya khairan kaseera wa ma zakaru ila ulul albab to ga yanzu wannan an bashi ne don gudun duniya da ike yi an bashi ne ba don zalaka harshen shi ba ba don neman tsari daga harshensa ba rawahu al-baihaqi fi shu'ab al-iman imam al-baihaqi ya rawaito wannan daga cikin a cikin littafin sa shu'ab al-iman ma'ana yanzu kun ga yana daga cikin shu'ab al-iman abinda yake halas ne na rayuwa ba sai ka kallafa ma kanka ba eh ba sai ka kallafa ma kanka ba sau nawa ne samari suke ko waɗansu suke kallafa ma kansu akan sayan handset kun shiru ya sai hanset tusin ta dubu goma sha biyu ko ta dubu goma sha uku amma naira ɗari ko ɗari biyu da zai sa mata na kiredit ba shi da shi an yi shiru sai ga malam mutum ya je ya yi ɗanɗan waya ya so hansa la ilaha illallah وعن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وآله وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكمة وإن من القول عيالا وعن بريدة رضي الله عنه قال حديث دقى بريدة الله تعالى يقارى مشي دايكي تشوى إن من البيان سحرا للي دقى تكين بياني تكين مغانا أكو أبن دكي ɗauki tunanin mutane saboda me saboda tasirinsa saboda tasirinsa daga ci maganganu ba akwai abin da yake zaka je kamar sihiri ka san sihiri mutum ba zai san lokacin da ya kama shi ba sai dai kawai waɗansu su dinga ganin cewar yi yi wannan kan al'amurhi sun canza saboda tasarrufat nashi sun canza a kan nada to daga cikin bayanai da ka gansu dinnan akwai bayani mai shiga jiki wannan ba wai ke nuna sihiri wajibi abin nan sihiri fa halas bane a'a wajen tasiri wajen yadda yake shiga daga cikin bayanai maganganu akwai magana take da shiga jiki ba za ka san ma ta shiga jikinka ba kun gane wannan wannan zai sa za ku ga cewar me yasa suke ta siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewar hi sahiri ne ko kuma qur'ani hi sihiri ne tasiri kuma ita gaskiya haka take ita hisa ga ana ta magana ba sai ka tsawaita magana ba kyakkyawar magana domin me innal kalama yunsi ba'dahu ba'da magana yawaita magana da Annabi ya hana ɗazu domin sashi magana yana mantar da sashi to bayani haka yake shi za kake ganin wani yake hana ko ɗaliban shi su yi kusa da kowanne malami domin za akwai magana da ita da ta shiga shi ɗalibin ba zai san lokacin da ta shige shi ba cikin kankanin lokaci ta ko idan bai yi kusa da shi ba fa haka ba zai ji ba saboda haka sai zamana tasha guda kawai yake kamawa to kuma haga idan kana so kai makanka gata kai ka gata akwai ɗaliban da zaka saka musu mara domin su je su ji na wani ibni abin nan alqadi iyad yake cewa idza turidu an ta'rifa miqdar shaykhik fajalis ghaira wai idan kana so ka ji nauyin ka ka zauna a wurin wani wanda ba shi ba sai ka ji ka ashe malamin nan naka yana da nauyi ba domin yau wata guda duk bayanin da kake ji din nan malamin ku yau sama da shekara goma ya riga ya gama muku shi eh kun gane maganar wani kuma za ga a to alhamdulillah da ka ga ah, magana tana tasiri sosai da sosai wani Allah ta'ala ya hore mishi iya magana abin nufi a nan kada mutumin da Allah ta'ala ya hore mishi iya magana ya zama ne yana tasiri da maganar wurin karkatar da mutane zuwa ga barna ta shi ma haka laifi ne kun gane magana da kyau ko kuma wannan yana nuna babban abin da ake bukata ga magana wacce za ta yi tasiri ko mai kankanin lokaci ko mai kaɗan tsinta wa inna min al-ilmi jahala ku sani lallai a cikin ilimi kuma akwai abin da mutum bai sani ba yanzu na kai maka tambaya da abin da ka sani da ba ka sani ba wanne fi yawa kuma shine mutum zai zo ta ka ta zaƙi. kamar an kunna rediyo akan magana ina nuna shi yafi kowa shi ya kaza shi ya kaza shi ya kaza alhalin abin da ya jahilta shi ya fi yawa akan abin da ya sani Allah ya sauke wa inna mina shiri hikima. kuma lallai a cikin waƙe akwai abubuwa akwai hikima a cikin waƙe ba akwai hikima sosai da sosai haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace amma yace mina shi'il daga ciki dan ka san wa shu'ara'u yatba'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun su mawaka kai hatara da su yanzu za su ce maka dan toren giwa yanzu za su ce maka kaza yanzu za su ce maka kaza yanzu in kai wasa ya ga suna lissafa maka sufofi na manzanni in kai malami ne jumawa kaɗan su da mun gaba ka sufofi na Allah ta'ala in baka ba su komai ba su baka sufofi na fir'auna wani ba cewa i idan roƙo zunubi ne to rowa ladanta nawa ba haka wani faɗa ya ce idan roƙo zunubi ne to rowa ladansa nawa kun ga wannan eh za ka iya cewa akwai hikima a ciki amma akwai tasiranci akwai tasiranci a ciki akwai wani sako gurbataccen sako da yake so ya isar a ciki kun gane wannan da ke go wa inna min alqawli iyala kuma lalle a cikin maganganu akwai maganganun da ba su da fa'ida in dai ake magana ba in ka tattara maganganu za ka iya tace kaza ba ta da fa'ida kaza ba ta da fa'ida kaza ba ta da fa'ida ba fahimci komai a cikinta ba wadda kai yanzu a matsayinka na mai magana da muke ta maimaita tun ɗazu sai kai kokari ka ga ya za a yi amfani da lokaci iza kai ka ji malaman balaga suke cewa li kulli maqami maqal wa li kulli maqali maqam maganganu akwai inda ake faɗan su akwai inda ake faɗan magana ba ta da fa'ida akwai inda in ka tayi kana janyo maganganu na masail fiqhiyya malam wani ya ce malikiya sun ce hanafiya sun ce hanabila sun ce shafi'iya sun ce kar a wani ba shi da fa'ida ana su su ake so suke su gane addini ba so suke su zama malamai ba ko so suke su zama malamai amma ba su asalu a ilimi ba tukunna to ga yanzu janyo musu irin waɗannan maganganu akwai fa'ida a ciki to amma waɗanda yake waɗannan ɗaliban ilimi ne sun rike kawai na ilimi din to yanzu a wasu musu a ciki fa eh shi yafi ba haka kan kake ganin salafus da ake tsara ba misali kwakwale yan firamare ta sha bamban da ta yan secondary kuma yan njss sannan kuma yan sss ta sha bamban ta waɗannan da sauransu to haka ya kamata mai karantarwa mai wa'azantarwa mai tarbiyyantarwa ya zamana yana rike da kwakwalen mutane ne suke bukata me ya kamata su sani me yake da fa'ida a wurinsu me ba shi da fa'ida a wurinsu وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال أنه قال يوما وقال رجل فأكثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا لو قصد في كلام في قوله لكان خير الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لقد رأيت لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير رواهما أبو داود أي kun ga wancan hadisin da muka karanta na Buraida radiyallahu anhu bai faɗi wanda ya rawaito shi ba bai ce rahul bai haƙi fi shu'abul iman ba bai kuma faɗi wanda ya rawaito shi ba saboda haka Anas ya ce rawahuma Abu Dawud ma'ana da wancan hadisi nawa na Buraida inna min bayani sihra وإن من العلم جهلا وإن من الشعر hikma wa yana min alqawli iyalan kaga rawahu abu kenan shi da wancan hadisi da wannan hadisin na karshe a wannan littafi mai albarka sai ce rawahu ma abu hadisai guda biyu abu dauda ne ya ruwaito su wannan hadisi ne na amr ibn al-as amr ibn al-as radiyallahu an Allah ta'ala ya kara mushi yadda annahu qala yawman shi Amar ibn al-as ya faɗa a wata rana me yasa ya faɗa wa ƙala rajulun wani mutum ya yi magana fa aksar alƙauna sai ya yawaita magana ban ji ba wa ƙama rajulun fa aksar alƙaula wa ƙama rajulun fa aksar alƙaula nam wani mutum ya miƙi ya yawaita magana ya ta zuba ya ta zuba ya ta zuba sai amr bin al ya ce فقال عمر سي عمر يجي لو قصد في قوله دا يا تقيت مغنشي لكان خير الله دا تقيت ويا زني مش متي الهيري دا تقيت مغنر تا زما ita مفي mafi دا يا تقيت دا تقيت takaitawa ta zama ita ce mafi alheri domin abin da muka faɗa da su in ka cika yawaita magana to fa kana tafiya cikin magana masu sauraron ka suna nan manta na baya kana daɗa shiga suna daɗa manta na baya kana daɗa shiga suna daɗa manta na baya kun yi shiru ko ba ka yake ba shi za amr bin asu ya ce da ya taƙaita da ya zama mafi alheri a ganin shi ita ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya yaqul na ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a ganin shi yake cewa laqad ra'aitu haƙiƙa na ga au umirtu ko kuma an umarce ni aga wannan shine me shakun rawi ko dai ni na ga cewar ya kamata in yi kaza ko an umarce ni an atazawwaza fil qawl in dinga takaita magana an umarce ni in takaita magana fa innal jawaza domin takaita magana huwa khair shine tsantsa alheri shi ya kawo gamiru faslin li ta'kid ai inna harfu nasbin wa tawkid jawaza me kenan ismu inna khairun shine me khabar inna amma sai aka kawo huwa lita'kid lita'kid abin nan alqawl kenan irin shi ne faɗin Allah ta'ala ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna sai aka kawo damir al-fasl humul muflihuna da sauransu wal kafiruna humu zalimuna fa jawaza domin taƙaita magana huwa khair shine tsantsa alheri a wurin magana rawahu ma abu daud abu doda ya rawaito kun gana takaita magana mun faɗa su takaita magana a karantarwa takaita magana a wurin wa'azi takaita magana wurin nasiha takaita magana wurin ilmantarwa takaita magana wurin kaza takaita magana wurin kaza takaita magana wurin hudu ba wurin duk ana bukata takaita magana kun bai wannan da kyau ku dubi ajin yan primary school karfe nawa ake ɗauka su darasi ba minti talatin da biyar ba wasu wurare aka kara zuwa minti arba'in to amma dai ka duba karatun gaba ɗaya da nasu da yan secondary baya huce awa ɗaya misali eh ka dubi kwas ɗin da aka sanya muku shi double period ka dubi ka ga da awa ta biyu ya suke da awa ta farko an ka shiga ajin zaka duk kowa sun kuyi da kai yana me ko yana bacci ko ga malaman sun yi haka ɗaliban sun yi haka wani yana askis kenan zai sila ne eh kun gano wannan da kyau ko saboda irin waɗannan al'amuran yana da kyau mutum ya karance su sosai da komai ana buƙatar takaitawa ba a buƙatar zarmewa sabili da haka kuma za ka yi ƙoƙarin kasafta mintunanka idan hudu ba za ka yi takaitacciyar muƙaddima sakonni nawa ka bata shi me yake da suna madumum abinda hudu ba ta ɗauka minti nawa ka bata khulasa na ƙarshe minti nawa ka bata in ka tashi fassarawa da ina da ina za ka fassara ko sai ka faro fassara tun daga inna alhamdulillah ai ru'usul aqlam za ka fassara musu mun wannan da kyau ko shi yasa da aka tambayi abin nan Salih Ali Sheikh dangane da hudu ba yace abin nan ya jinjina abin subhanallahi alazim irin ba da ake yi hudu ba ce da yake ta riga ta saba makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake ce abin da zai nuna maka haka Ya ce dubi galibin salloli na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na juma'a da yake yi za ka ga ko dai karanta raka'a farko suratul juma'a raka'a ta biyu munafiqun ko ya karanta sabbih isma rabbikal a'la raka'a farko raka'a ta biyu al-ghashiya kun yi shiru idan ka kallaci suratul juma'a da suratul munafiqun a karatu tsabtataccen karatu a tartil za a karanta shi a minti nawa ka san da ba zai kai minti ashirin ba eh ba zai kai minti ashirin ba hakan nan sallar asubahi da anawar salama yake yi raka farko yana karanta alif lamim as-sajada raka'a ta biyu ya karanta hal ata alal insan alif lam mim afsada shafi uku ce hal ata alal insan bata kammala shafi biyu sosai da sosai ba tunda cikakken shafi ne sai wannan shafin sai kuma wancan shafin haka amma dai kalli lissafa mawuyaci a ce ta cika shafi biyu sallah asuba fa amma ta ranar juma'a dube da annabi tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi yake amma za ka ga mutum ya dauki hudu ba awa guda minti arba'in awa ɗaya da wani abu sai ya zamana tsawaita hudu ba kun san me ya haifar kun yi shiru ya haifar da ƙin zuwa masallaci da wuri mana zan ma tambaya inda ake tsawaita hudu ba adadin masallata kafin liman ya shigo da adadin kafin liman ya fara hudu ba kenan da adadin masallata bayan ya fara liman ya fara hudu ba wanne fi yawa ban ni ba ji mai kowace ba waɗanda suka zo bayan fara hudu ba su suka fi yawa akan eh. daga matsakiya ma zuwa kammalawa ma kenan to amma kun ga inda a ce hudu ba za ta dawo tsaka tsakiya da mutane za su zamana suna riskawa hudubar kuma yana daga cikin manya-manyan ayyukan ranar juma'a samun sallar ba yau liman ya kammala ba shi minti goma zuwa sha biyar ya yi sallah ka zo da ƙyar ka samu raka ƙarshe bofa da wuri za ka zo amma daman ka riga ka sani minti talatin minti arba'in awa ɗaya awa biyu minti awa ɗaya da rabi waɗannan al'amuran yana ci al'amuran ta umma bihil balwa to amma dole a yi maganin shi ana fatan mun gane wannan da kyau wanda yake ga irin tasirin da haifar ya haifar da jinkirin masallata zuwa sallar juma'a Allah ta'ala ya sauwake amma abubuwa ne wanda yake Allah musta'an Allah ta'ala ya tsare mu amma kaga wannan karatu tuka ne da yake buƙatar abin da muka ambata ɗansu a matsayinka na limamin hudu masallacin juma'a an naɗa ka a garinku ko a garinku ko a ina ne dai kai ne za ka ba da sallar juma'a to babban abin da ke kai ya za a yi hudu ba wanda yake yana da kyau ka san me yake shiga hudu ba me baya shiga eh kamar yadda ka sa a tafsiri akwai abubuwan da suke shiga tafsiri akwai wanda ba sa shiga tafsiri saboda haka da masanin tafsiri ya ji tafsirin wani zai ce wani ba tafsiri ike yi ba idan eh, bai shiga karkashin tafsiri ba yadda malaman tafsiri suka ce tafsiri shine kaza to yadda kai kai to wannan ba tafsiri bane to hakan nan wa'azi me yake shiga wa'azi me baya shiga wa'azi me yake shiga karantarwa a majalisi me baya shiga me yake shiga hudu ba me baya shiga to kaga abin da baya cikin hudu ba sai ka kawo shi kasa a ciki yanzu kai abin da ba hudu ba ba kuma shi yasa aka nawa a bangarorin da'awa din akwai ɓangaren tsawaitawa akwai ɓangaren takaitawa Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malai ke cewa akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin hamdan kasira karshen wannan littafi walhamdulillahi rabbil alamin dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu baki ɗayan su hamdan godiya kasiran ne yawan gaske kuma wannan Kasan karatun namu shine ma da awana an alhamdulillahi rabbil alamin mana gode ma Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madaukaka da ya nuna mana wannan lokaci na yadda muka kammala wannan daura a cikin wannan littafi mai albarka usulul iman mun ɗauki tsawon lokuta mana karatu wannan shine darasinmu na 21 a cikin wannan littafi muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madaukaka inda muke daidai Allah ta'ala shi riɓanya ladan baki ɗayan mu inda kuma muka kuskure Allah ta'ala shi yafe mana da muka mai da bayani ya gabata ana yi ne dukkan bayan watanni uku wannan kaga shine cikon wata uku na wannan shekara din kenan tunda ita ce daurar mu ta uku mun fara a cikin al-muharram abin a rabi awwal muka yi shi a jumada saniya sannan kuma yanzu muna yi a cikin shawwal muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madaukaka Allah ta'ala shi karba mana da muke daidai Allah ta'ala shi riban ya din muna yin salati ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid